Masu kallon mu barkamu da saduwa a shirin naku mai farin jini na rayuwar birni. A yau muna wata kasuwa ne a Area 11 inda muke tare da wani malami mai sai da kayan gwari. Malam ko za ka gabatar da kanka? Sunana Ibrahim Muhammad. To Malam Ibrahim kai mutumin wani gari ne? mutumin Zamfara. A Zamfara cikin garin Zamfara ko ko ina? Lokacin Muradin Lokacin kai mutumin muradin local government to malam gashi naga kana sayar da su lemu ne a nan ai kana sayar da su tumatir ne su albasa ga kubewa ga sa tarugu ga tattasai ah, to na ga ana ta kukan cewa kaman albasa ta yi tsada sosai yanzu malam yanzu wannan albasa kaman tana nawa nawa kuke sai da wannan albasa dubu hudu naira dubu hudu wannan wannan wannan kwanja to to yanzu kaman buhun albasa yana nawa ina cewa dubu hamsin sittin da biyar sittin zuwa hamsin da biyar kamar shekara nawa ka kwashe kana wannan sana'a shekarun da dama don ina tare da mahaifina ne in ya daɗe yana yi zai iya kawo ashirin wa ko fiye da ashirin e to kai kuma fa ka kai shekara nawa shekara goma sha shekara goma sha kana wannan sana'a ta shi kaman kai a can muradin din aka haife ka koko a nan abuja a muradin aka haife ni to yaushe ka dawo nan abuja zai kai shekara goma sha shima da ka dawo nan garin abuja to shin ka yi karatun boko mun je na arabi bakin gwargwado ok amma baka yi karatun boko ba sam sam eh kwarai kuwa To yanzu malam kaman wani sai ya ce cewa wannan sana'a me yasa baka tsaya a can muradin ka yi ta ba ka taho nan Abuja kake. Ka san inda abincin mutum yake shan Allah yake kai sa. Ko ba haka ba. abinci ne bai yanke mana ya ce mu kawo mana in abincin ya kare kuma za mu koma can. Eh, to ganin yanzu a misali yanzu wannan kaya da kake sayarwa kaman jarin ka ya kai nawa. Akan gwagwado dai alhamdulillah zai iya kaiwa 60 ko 80 to a rana kuma guda kana kaman cinikin nawa wannan kaita ce na ubangiji ban yau baka da yawa ko bai baka bakin gwargwado eh amma kaman a ce a misali a rana na mm. kana kaman cinikin nawa ba za ba ga za ka wace alwaza alhamdulillah gaskiya muna yin ciniki bakin gwargwado 40 zuwa 45 50 bakin wace sai da Allah ya rusa aka samu dubu arba'in da biyar mm, a rana ɗaya To ganin cewa an ka duba birnin Abuja birni ne mai wahalar sufuri da gidajen haya. A ina kake zama ne? Muna wasa wajen gari kamar daidai. A daidai kake zama. To kana biyan haya ne a inda kake zama? Eh ana biyan haya. To yanzu kamar gidan da kake zama a can daidai din kana biyan haya kamar nawa? zuwa arba'in da biyar shekara. Naira dubu arba'in da biyar. Eh, kuma kuɗin wata zamu rinka zuwa kullum kusan kullum ɗari biyar. an kwan. kuɗin mota kenan kana kashe kamar naira ɗari biyar zuwa da dawa? Eh, zuwa da dawa ba to amma yanzu kai kana da iyali ne ina da ƴaƴa ma amma iyali ƴaƴa na yanzu to matan ka nawa mata na guda ƴaƴa na guda uku ƴaƴan ka guda uku to yanzu wannan sana'a da kake yi eh, kana iya ɗaukewa kanka hidimomin kanka har da su ma iyalan naka yanzu ma insha Allah yanzu ma da yawa ana ɗauke nauyi bakin to yanzu kaman yanzu wannan tumatirin kaman dubu nake sai shi dubu biyu wancan shamba dubu biyu a tarabu dubu biyu ɗari uku ɗari uku wancan albasan ɗari biyar tarugu ɗari biyu kuɓewa ɗari da hamsin wancan kayan ganyen naira hamsin hamsin wancan albasa mai ganye ɗari haka muke sai da to mun gode kwarai mala. na wuce gajiya.